بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إن شاء الله تعالى ina jirku talata ke dona idan la bayani addini ya dojina to yi wagi ba za e ezanzagi na yi za, ya koyi ci ya kakanci ya nabi muhammadu na. sallallahu alaihi wasallam yimi na nabi muhammadu ya goye ya ga tata shabai marina a ga waga zuwa ya wagan gaina na khadija gaji ta ki garbe alhabibatul ula li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam za goye ci ya farko ne to ga mini za goye ci wujo na na aisha da boko to ci ci zai shi uzo cikin shi shudu in ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an annabi ya wa aisha fili mu Allah cikin abun ba bai zai yau bai khadija yana sai na yi wari ba zai tiya za albarka ko na yi wakil da nuhu duki yi wai tiya su mutu ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam litafi na ya baka tutu wani wani litafi ne ba za yi tiya sahaba ya annabi shi tsakani tsakawo na shi annabi muhammadu ji bishara bai lulluyan aljanna yana zakawo a ce a ga makwa bai fi littafin na mu ngala ga yi suna littafin na ga attalatun almubasharuna na janna zakawo na annabi ya labarin ya imafai eh, ya lullu aljanna wana ta ce zakawon na eh, izan zagi fita can abu izan eh, zagi na shi awo misiyan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya labari beluloyin aljanna na tace muna na hadija dabo mai zakakanci tacen zagma wannan tace bai yuna na fatima dabo iba zai timu tace abuna na hafsatu dabo iba zai timu na yagin na umar nan tace abu sumayya dabo yagin habat ibaza wani ilaka tugikiniya eto azun ye yannana ibazetiyan vivo na nasu mai yau bugu idi zanzagi filita fin na wani je ta jibe etiyan labari na nabi muhammadu ya etilo aljanna wani ayi zaguki ide zaguta ne na ibazana zani shaga ya bazayinu ne za sumaiya ba? yaba yayin hafsatu ba يا يا فاطمة با إن إيه يا بديت زيب نانا خديجة سو تشوف بيو يا بينك نانا خديجة النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة جبريل بيو وكان ويا نانا خديجة يكيو يبشر خديجة ببيت قصب لا صخب بي ولا نصب annabi la bushara yayi mewa khadija ke dai so ce mi tuyu da mini ya aljanna e mi wuce ma ga ga kiya tu ga aluluyi aluluyi ga tu mucha la sahaba fi e mi wo na gawagi wagi o ke ga e mi ni ne shi shi ba wo ga wagi ko o ke ga wagi su ne ji ko galan da gaba to yi mina galan daga nan galan daga ma mudana amma ba bai mi shi ngana so ci ji aljanna yin ga yi mi aljanna ji galo aljanna la fi ha lagwan wala tathima e ga banza to ko e gbayin langun pata e ga na joga lo na wa wala ma to ga lefi e mi si bongoji ngole ni lefi ji gano beni ya kondonu shi ɓata wayanci ne laifi yiwu to wa liya alijanna ba wa ma wa alijanna ba illa qila salama salama daga aminci aminci e misali al'egimi aljanna jibe wali giyan assalamu alaikum wa kun zanna assalamu alaikum amma kawai wa zo gawai wa miye bo mu ji wanda ba ci wani sha'awa zai ware e ni wai wayan e gaban zalalutu gawaya egale filano tu goma nufin hansa ya tubo ga shego en yi jinna jinna na jinna bogo tsoce ga ya mala'ika jibrilu tsoce tumbe ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wa wasallam gayya khadija bushara ga tsoce mi tsaye ka wuda mini aljanna emi uci ma tutube kiyon alului emi uyo na gawa gidana wala nasab a caga wala zan dodoga alu aljanna na wa waleya kuna ya da alijannu iji shekwata iji kiyo iji bauda daga yamma sai yamma yan gici shi dana ama wa gi gici dana yan ma goba egiwa giyunci matuwaci ga muhallalu na jayo e kukwa ali zakan buga bai nan so shi alijannu yi ta na na khadija ta zace ta yi muja in zaki na tun yi jawa ga haka mu ga egi na aljanna wa wani malama shi isan zaki ko ne ya wai waito alkhairi na jin zaki na lotso ci ci gegunya aljanna yi tun yi jawa ga ga yi egi na aljanna wa wani Allah akbar annabi sallallahu alaihi wasallam gaga yace shani khadija gama abdalani Allah khairan minha in zagi dabba zagi dagwa na tsoci na bayan hadija ya nemi ne yi mimi shauna aga waga kan gica na biga ganna waga lokaci na na na aisha fele ga zoce gina na aisha ga ga ya ci sha ne hadija kina na aisha ga zoce gina na biye ku ta ci miya na mu gama yin su miya na bishin bai na ya to na je zaka yi fitace zai ji ufa ya wadanda wurin guji a wafaci ba ta yi nun sabo inda zakan gina su ba da wuji wula da toke su bi ba ya wula ga tsanni a tsohu ba amma ya wafaci ka ta yi bugu zakan yi fita shi amma da dai a ga mulla ya wata yin su yi wani sai ziyo sai aisha to yi wai na nana aisha ganin kina na aisha ma gama girtu min min imra'atin li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma girtu min khadija mi taballa ya ba iti min dumbota ci mi shi ya nabi ba ken do nan fe la ma iti zibo khadija wala ngoji bayan do tilan fe la ya mare bima kuntu asma'u min dhikri la e bona nabi la na yettun so wala hankali mai lafi wato yin zagi gai wa ba wa ga zannon doko ba mai ganga ganga ba gina mai na ime wa gai laye ma ni ke yawa ji bi mai na wo na gana mai laye ma ci sha ne ka ga wa wa da san wa re wa da san wa ya mun shi dalai wa ga ba gi siyasa zagi ime wa shi gai laye ma ci sha ne mun ji ke yawa ji bi siyasa wa ji bi fela wundon da zuwa wuda yi wa gina na aisha ko ganye guna da bai doku bai kiyo bai yi tuya khadije wa ma ta zawaje ni illa ba da mautiha bi talati sini ga nabi make ciya waye mi ya fa sai na hadija ta hajjali gude ya mutane kan ga nabi jikiyo ciya waye mu wa kana laha wa kana lahu minha walad annabi majjeji shi bai sun yau bi hadije ala yi gusun a jama'a da kika kan kuma na kataci su yi jiro sun zagi shi wani gbogbo abin zage laye waje kiyo eh aigwa ebuna zai shi gama imani wani laye matu ya ci su da imani okun ya aisha ilimi okun ya aisha kuma laye ban umar laye ban zaba ciwo shi ne wai ta na a gana na aisha gowen gici na tudu laya kuku gudu ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wayan gici jikin aje ya gwamci baya amma kí ànábì jẹ ohun tí kí á wíwí wọ́n yí sábọ́ wọn àti kí á rí lọ́wọ́ tí ó ń gbọ́gá àmọ́ ti dà lágbọ́n 'yan tuwa zo su bai na malama su ya mala mmachi aiwa mace liwe waye ci hannun zaki ga haka zama yi layin mana amma kewa bai yi zan zaki yau galugbe mallawa da fashin tu zabaciwo ba domin boci tiwu lasamu da yin gice ko da na na so ne yin zagi lo alaka amma lokaci na wani ba waye kun zagi ban zaci sana wani kafa fa lai ba emi so shari'a wannan ga ku ba ta ɗaya da bai kayi ba wani ba gige da ya ci mai kuma si bayan ba ta kan jama'u shi kashe yadda labara emi so na shi yin zagi na kiloke shan ya gwaju so ya bai ci ne bai da zana da to ban zagi ban zagi labata da da bai yi wani faruwa da kusi da kya ce to jama'i musulmi shi annabi ga gani na e na aishi wani ba zaiwe ta yi wa ciwon hadija ga hadija na fa na wele ga ya tungiya ni na nun su yau so ko lasagwa kin giba hadija e na aisha ga zana kokoto na nun sagi umar ne su gi wago su kwami lago gwen ziyo ya hadija ni gogo wa baga hadija ce annabi ce kuma ga ma abdalani allah wa min ha ya zan zagi dabbo na tsoci lagi kin gi bayan ziyo ya hadija wa mina ga amanat bi it kafara nas hadija imani ci be mi lokacin zawan gijiga ajin da be mi yana ga da pátá gaza dede mi o ebe bẹ̀yẹ dede àmọ́ àdídàgá ẹ̀ńdọ́ndọ̀mí àgànà wọ́n ẹ̀dá ṣe bí o bẹ̀mí wọn ló wọ́sọ́ dàkátì ní ìkà zaba ní nas zawon ji shiga gaba na su cimi yau wa ina mi game yadda daga ba tsoci wana zawon ji shiga gaba na mai so sokoto mito a adija magan wani da jigina sokoto mito zawon shahararri ba ta za shi ɓata ga shi ya dabe wani to mun mawa shi ɓata a ga wani su ce wa ya zaki na kelo eh, ke jan jimin wuce min na buwa mu ci ga wade ya ba mi yin dorowa ga ne na lobe yin na zanna ya bata wa ya bata gowa sabni bi ma da in harama ni na na na khadija fe duki wuya mai lokaci na zawaki da duki ya la kamina adde zai ce da gutamira na amma khadija mi baya wọn fẹ́ wo dúkìá mi nídìí àwọn fẹ́ wo so tó ṣùgbọ́n yana na khadija tó ṣùtọ̀ ìdágẹ́rẹ́ bọ́ṣe ina na khadija wa zakani auladaha in harama ne auladin nisa wata hadija bo mi ki shi lokacin nan zagi kwata mini haka mi ga mi na nan gami mai wo gami mai wo dole ga khadija wato ga tun eyu na yi ga nafisa na biya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gan wayo gan efu ga ya nabi re mu dai ci ga nabi re e misa ko ci tura be gere si fade na lanza ga na ya khadija amma zai no da ya gan zagin na tuwa alkhairi Kulu na aibata Wallahi wallahi tallahi zagin na ayi bata so cube ya doya hadida so cube na na hadida ya yi arziki min ya arziki ya boci na jiwoci eh, yi allah faruwa gbogbo igamin na ya wubayin ciwon yana na hadida tona na hadija ya zuyo na lo musulunci wata zibu wata yabo wani aga wa gai zanzagi kici ka musulunci gogon gayi na na hadija ta ci zaba ginin sajo oga sayidu na abubakari ta ci ya zakan gije oga sayidu na ali oga sayidu na ali tona na hadija nga ka musulunci go wa gero goro gonci wajen yin doci la annabi wa wajen wangi na juli ya bi annabi muhammadu ne sallallahu wani ga ta gubu tutu annabi wace ce wula amana ya ziki wudu wudu ce wudu ya wai to yi ya amana nun tsashi bi bolo bolo ya na udami ne na ya na na khadija shawa zanna ba ya guro zanna ta zata tengiya wato ka zakan yi ga annabi bai bocin doci na na yi ta tiwa na daga ba egin na fara marin ga hakkin ciwo shaɗa na khadija wuba ne koci ni mulebi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam muci hadiya ko, e bana muci yando cin yi yayi ya shinare annabi muhammadu nu je kaule ya kauna annabi muhammadu ya tawore falala annabi muhammadu ya ta tawore boye nu je annabi muhammadu ne ko har ga na yaure ka shadija ko ta zamani ya annabi a'a in ga shi makaulai na shi ɗaya kauna annabi a ɓata na ta ni wai fa to na ya yi mai abu lahabi na ngole in na wato alam la buto anabi na mfewo na su ko ci tabatti ya dati go to bura ga hamma na talhata sai na naran za ta laha wani ne samun da anabi amma yana taula mutu anabi na ayu eh, ga umu jami mutu ga ya korona mu ne ya kona na ga hukun mulawo jikiyo mulawo ke gabacin wudin shi maki yi a nabi muhammad e kuna nabi da lo musulaci mu fe kuci na e kaci da jibu na watin ya su ba ya lo musulaci e mu wasu amma ni da na je kaulai yi na yawo ya zo ya alkhairi na yayi Ko gogo wani zaburu kan dundu wani la za she mazan do so ci ga sa jannan bude mu na wallahi tallahi wato ko yi su ya e gona so ko ta mu jibe kagu ya mu jibe dabaru ya gana zan dondo so ci ga tsada tuzuma o ga fe mu ci e ti ta ci mu ga wala ji zuma ko to ci no e wala to mu so na ce zana in ji ka gowa mu ji dabara mu na to ci ga ku fa za ku na su ku kuwa alkhairu gana na hadija zamanin go musulunci zuwa mini ya ene ugwe hakuri da ilimi da ankali na ce cewa yi ci na nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya buga nabi wa nabi ya shi da gutu bayanin da ci wuwa gana na hadija a yi wuga ya ziyo ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai mucin ya nabi ma cewa yi cayin ciyu na hukunya shi ba na dole adan bai doshi ya ce yawo a fefe don yawo bai wuce a ci bai ci wayi a nabi a ci yi ya nabi na ma kiji faro farko yana na bife na don dondo wanda na waje afe gaskiya waju le kuma wani jika zan ma da afe daga bago annabi jibi ya sha wange gami fa wazan fit sun baza wani ja mi de lokaci na me la ke kwani e ji bauta ya tsoci annabi da ya sha kwankuru inga wi rayu lori gari rai kwankuru mutum ci maka tuba ma rufe da da bu laye shi da ci da mu ba ga na na di da gadi jun shiri ya tsane Allah akbar caji ulo da ji fogu buji ba da da bu feje buji Allah akbar fondoci annabi da ta da gari rai Allah akbar bai tsane kin dudai ciwo yana wannan bidicin ya fi gana malaika jibrilu da bayire ban kuroyin ga rirayi malaika jibrilu a gungagan bakatun ikra bakatun da ma'ana da fari dai da katun bayan fara hazani a nabi gan mu ne gaggar na jibrilu fe wani mu fe yi na kan ba da shi fe yi ba ga har fe wani ma ne yi na wuyi ba ni na kandu feke kyan gwabe wanga wanga bakatu ga dai bakatu bayani nke ya sun biya mu ibanin zuba shi a fe wani ma feke yawon nke ya ga wuga ikra bakatu ga ma ana bikari ji zai bakatu na ne Ba fa kada ni faga fagattoni salita nke ya yi ba mu biyar su tashi hatta balaga mini alja armi fe wata nya egwan mu yiba mina suma arsala ni fe ke pe mi wa faka kan go be ga ikra bismi rabbika alladhi khalaq baka tu be sunne tsoci na jali ta kwata har be bai tsoce ga ikra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالكلم علم الإنسان ما لم يعلم أبو بكاتكم goga ga wa sura kicha kan ci qur'an goga sura ya ikra babu ma cin ga bai baka tun ka ne. malam ya'lam babu a cin koga suratul alaq ga da wani faraja biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi dai shishi pata e patin na ji pata na kan so ka e patin na ji pata fekun fekun kino da ga na kaza ju fekun da annabi ya do muwa. mu dai tun fege da bana na khadija wala yimi wala kuma nan ga uzuri ga da zazan yi wala gawa wasa gogo annabi ya ga da halin do cho ilmu ne ile yana ci azule Allahu akbar fa mu ci ga nabi Muhammadu le jibril yi da suruya malaika boy da suruya malaika boy amma lokacin da shi kiufe bai yi fata da sura zawani wajube sahabanɗo ga dihiyatul kalbi nga Jibril e sabe ba amma zuguba ɓuri wetatin suur weya malaika kala ngala waɗo korga go yelle malaika je tetingia e wona tsakani bappa kuke anabi gomle bauta tutu gadda ga fitar da ki bata Jibril mu felle malaika je za tetingia yalwe ba cin gari lokaci na wani da zaya isra'i gani bai mai iraci zuku ba ko dibo e ta tasura malaika ko be wuce ne bi ne ga ko fe ga gani bai ni ga zammiluni zammiluni zan kemi ade adekemi adekemi kemi har da lokaci na firgita bai damuwa nule yin jibrilu nugu bai na bela kya ba annabi sai ga ya khadija mali ki hadija kijimiya wace na demina rufe yana na hadida labarin ya gugunan bai ziyan mala'ika biyu ya ga yawa hadida kada hashitu ala nafsi da suwan lomi ya rayu ne zote ga alishi da bai zaga gada to rayu wasu wakwa ya goga aka bawa ka jinnu gada zanen kirlele jinnu jinnu a gada zanen wale za nu ga da ka ga zun wale za nu shehu mabaya shi gobe za a cha ajiyar mala'ika na lagwasu hawaii ba hawaii ba ya wuce na na hadida ga annabi ade na jauna yan doa cewa alakan do doa dewa boko abshir fahimma <laughs> za na ge basira cike buwe tí ó gaza gúrú su kwai bamu su kuma alwai mutuwa gaba wallahi la yuzi kallahu habada min shi kuti bai tsoci tsoci a sun zoya gogo ade na wale gbana tsoci a kuke yawai ga uji da shi bola mai gagan na na kala tasirin rahim wai kun yi gani bai yi waje wai walo waje su matan dondowa wata sadakar hadi gaskiya mai wani abokan dondo. gai layu ga asadikul aminu za gaskiya za a mana wata hamman alƙal zai shigar da wana waje ga bukata jiwo wai na kara wani gishi wa sabul ma'adu zai iya talaka na waye ciwo ne fiye da wajen ne wa tukri zai wai wani gashi ci wato inu ala na wahibul haq a ci gaga. faruwa ga dabe wajo lauce ya faruwa ya ce gaskiya so bocin na nashi mikyo ya bai na rana mikyo ga ga so ca so zuya le mai yi shi da ba etu na gaje etu na zawon iya matsa kyauti wani le ya wa le ya bako shi damuwa ma na na hadija ta wani ga muhammadu bin da ba da giwin dagi wuce yi ga wara kato ege naufal ege asad shi ke yi egiya asad wato ci yi egiya abdul uza ngayin dagi ya nabi a to yi zaba gina yegi ne baba yin ziyo yana na khadija nan dagi gana wani ko e zaba gina ma balarabi yo wuce biya ji mishan bogo marutun ka bai larauci kuma marutun ka ya littafi na dawamishan jokin na bible mai kube larauci su kuma katuyu amma wa kuku ke yannayi wata ga yi ku gwada bin mace da kamar zai ne kan da su zandoci yi eh, da gobe da kadana da kafu zandoci matukwa kawo zandoci gogo da cizo na wa kuku yi eh, guba wa mai leba ya biya a jijadiyar tumbun ga yawon dagi ne shi tukwai labarin ya gi wannan egin ya gi wadana shi tukwai na diuna daga nan mun ji katuna ibn gali ta fi bible bayani fe da bon injila ga na biyu ce bi sifa nabi muhammadu kwata fili ta fi bible fibo wunde ba za yi zo gato shi na biyu wasu fe yi labari ga ya wage gini ki ji wa ki wale yo annabi fe yi labarin yana jule fatan jibrilu no kun bai da warakatu fe ga dinga zai biya wadana na musu alladhi unzila da musa malaika na tobiya ziyo annabi musa shi lalita a taura bai yi mu ga zai biya wadana dan na fe yawa ikan ko kiwon ga ya laita ne fi jaza'an ga O oh, kaza da gami da ya gbaru rubu ebon da ban jiki on mico etiya ba wuna soja lada da kwata obe a goma shida gole zai ci katun kan don dona mai ke bai tiye ge faruwa faru ke nke ya ganga ya laita ne a kunu hayyan hina yurijuka kawai oh ha da gami da rayu Mami ya ku lokaci na zaji woshi a ga wani ya zuje wani bi ina su kwaiwa tsaurin da annabi fe dun gaga awon mukhrijiyya yamu sashi mi jaga min yanzu ya jo wanda kato ya gina fada na'am ke ba ke ji da ba a biyawon ya ki yi maka ga wuce bayan doci ba e za bebe ne wai wa bebe ne da ne liya sai aka landoro da su koga tutuga na biyo wani wuce bayani ya da gishi na saga gulatsu sadu ne su shi wale bai yi baya daga mitaci ku idan na nabi mu ga ma da ga da boda da lokacin shi na lamari wa daji ka sara ga gagawar ya zuwa nan wallahi mai a cewu mai a tuwo zuwa abu yi bai kwacin ya zaba gina na zai wajaje ɓe wuce nana hadija wudana gari ɓe bowi damuwa ɗoɗɗo ga sun hakuri ki ɓe macine na nabi fe leye nya za shi shi ne fe ji a nabi taimako kafin ji gadi wani ya gbaji ngadi fu ya gba ngadi fu ya gba annabi loye su da mutu bai yi ka in ga maluwe ba e wadda ba fiyan zai tuwo zuma bafin na wani zamu shaye bata wadda wa duki rufe wuce zamu shi ne zamu shi gama da alabi mun ga adija dojin da ta ci yi mishi ba wani lokacin zawangi ga ce da bemi ya nan ga zai ce da bemi zawangi ji wa ga Allah a ba ya miya mun ga mafi wuduki wuya ne dole zanna ayi bata ezone ja anabi ló pàtà nàbẹ ní olóbèzí bí hadija ngba bagwa azeki emekwe n'utinye na wọn hakuri ji arna na hadija bẹ gabe anabi fonocin ga kasa a hakuri ji mmachile dabo mmachile dabo mmachile dabo lokaci na wa'ayi ƙur'anin في بيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نانا خديجة في وما آية قرآن نجا نبي في با في با قرآن كبا نبي النبي صلى الله عليه وسلم نانا خديجة كتا اتي جهادي جو ينزبا أدى الله ديني ناتوا يزوان جي في يزوان جي لاباري بيبان بيبي الخير إذا متوى الخير مش إذا متوى الخير مش fece e um ba ne da alkhairi ta ci tiyo lole so kun ba tun lafaya wajen ya goji bai sifa yanci ma kuku ne muke latu annabi loye zana adiyan mujeza na shi kuku feli ya yi gani bai annabi bi mun shi ne muke yi labari daga banon ga ya gina ba kuma ji ta cin gyara da na makiyama su kwaye mun da ya waɗanda ba wuyo zan da cikin ga alkhairi le majez majeture amma su ba da wuce da halin nan na na adija fewu wudu yi na na adija otu aje wazi jici emi adija shebe zage makaci na bi a ga labarin na da a ga ya bawai a ibawa na bi sokuwa emi aja shebe fe ja wazi a ci sokuwa Ah, Allah ya ga baka ko amma pata fe jin na so bezo da mu ci kwen har ga lokaci na wayi da ba wayi fi biya nabi muhammadu biya sallallahu alaihi wasallam ara nabi halwa da damu halwa ne fa jibrilu ne biya mu ga wayi na mu wasu bayani mana hadija fe cin ne ba gaji damuwa mu lokaci lokaci yi wani dole wa dan mace da wace je zai tawaye mace wasu za ju dai ba wuda bu mana adija fecin magani ba ma su kwa logwa kan duru ne zuwa da na sauke guzuma wanda ala kya zuma bayi ba sai ba har bai lokaci na toshi bai ciwon ha wallaili iza saja ma wadda a ƙarabu wa ma ƙala ibn kafiri gribe ga zaga su kwa zungungu ne wa ne ciyu na ciyu ga kito ce ga ma wanda aka rabbuka wa ma kala so ci zuga wa ba wa ma kala wajen bai wani kin da kafiri gribe ga zaga a cikin sura da yi wa shafa da bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zumayar al'amarin na mace da jife da zanka kan ya zai shi lo musulunci na zagwagwagi shi a makina na kadida fejin zai shi su fejo yin talauci a fen yayi ya shi ba musulunci na ga a cinan wuyan fe yayi di ba na hakuri ya ci zakwa kwanki ce bata fe wudu kiwiya na ji kafin jiniya to zai je lotu ya daga na waga halu musulunci na bata hanyar tuba ya je yi gwata yi waga waya idan na ga lobe Hadija gagwa tibawo tife jiki tife yayin yau so ci yana na Hadija Allah akbar fe wuduki yula jilozu ibo zai ji daga su kwaya mu cha mituba mu wale ne wa bane bai wuce na na Hadija wanda halin na gani bai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har da lokacin malaika Jibril bebe dukiya no fe wuya zawangi zai ji madan shi da gobe mai bata bai waye ci ba shi ba lena wani dole tun na ji a wani ɗanyu ga annabi muhammadu kelo sallallahu alaihi wasallam annabi da miya emi yi mi a shahararru kelo ya wani emi da yi ba fi biyu zo biyu wani nuji a wani ruda ya ne khadija bai ba guda domin ci tsohon albarka na da rayuwar khadija be kokari nuji a musulunci ne ga balatoci bitu jibrilu bai ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga ya muhammad ya wato yi sako abi khadija adija dana kan a bi ina himfi Wai biya wada wani gani bai kwai ni fi ba kubo ko ga yin gici ko ga yin fici na. a ce ga khadija za su ba kwago su ko cika jibrilu dogon ya nabi gan fa idha tatka jibril gattum bawo be ngici ne ullane fakra alayhi assalam min rabbi wa minni ga yu ga tsoce sallama mi to jibril mai jin sallama ki ga mota ne zan da me ba e bo bolo bolo yi bai a ga jibril ya jin sallama to le zagi ne shi zamu shi ko za ta tinga za ta tinga amma to alkhairi lona ai bata et suna jalita di fata ne jin sallama khadija adida yake wayu ah Allahu akbar gato gayu gaba shi Khadija bi baitin fil janna yu labari kede iya mi tsai kuda li janna bani e mi unci ma ga ga kiya to ga kaso alubi ya to la sahaba fi in bai ga wajida na wala nasab wala da wa shi shi shi fe di fe fi Allahu akbar dani maula jilot na yi nema mu shiku na tsoci jihar zagi gwannan na yi gaba mu shiku yin imani na mun cibiya nabi muhammadu lokacin da zawon gijali a nabi muhammadu bana ungwa nabi muhammadu wannan lokacin zawon giga a hadde kauna nabi a wazo su yi tuwa mun ladu wuki wuya nabi lokacin zawon giga ko ba ya lokama ne nabi muhammadu ta yi shi biyu lokaci nan zagin dundun dole kaunuti a wawa ibana za shi ba ta bayan nan allah ba ka ba na gaya ga bayan za gundu na bayan su bai duki yin bai cita cin ya tun adini za gundu na lotun dini ci hakuta e tutun adini su wani e ga gugan inda na wasu na ga wuda yi makaranta ne ci shi da e za ku kare taimako ya wo wanda mini ci shi da ku ba ta wai da sifa inda na wuga su mai tun alkhairi ne ga wuri ita na dukiya zuwa da rayuwa yana ladi ne bai zo na kokari don wato gurgunan su kwa fayawai ya arziki ya lafiya na nan da tuwali lugwa kyoye da na guro zo da tashi zai dai bayan zo da tuwali ga lugwa ya tuwali ne bai wasu mace ta wa ga wasu nawa da tuwa Allah lissafi wa wasu bai ji makaranta da ba ta zuma jimura ikuna da dan da ce na gani yau wa an laysa lil insan illa ma sa'a wa anna yau sawfa yara so ci ga zawan gide ga bango chani sai yi nunga lotuna wa an laysa lil insan illa ma sa'a bugo zan dubu bayan su ai bude bude alkhairi su koyi da alkhairi da wuce jama'a musulmi ji na gai gurgudu ya etun na zilo ya adini na na hadija lo ya adini so ci gugan da alkhairi

ngai za ku yi ci ne ka kanca yimi nan tsoye annabi muhammadu da wani na yabo a nabi mai yabo allahu akbar ebo na tona wani shelu baya annabi ga sun dabba wajen na kalla ga alada ya nijo masoyin hadida masoyin hadida ne uba ga bai ya ta na gai gurgudu ita na mu ji amfani ya bai musulmi ba ya bai karba ya bai ji kiyan yi ci saye ƙur'anu ga ita na ji wani biya ya bayi fata ne gudu fewa zuwa zuwa za an kali an yi wani ji da su an yi wani ji an yi wani ta kya kame a ci gurgudu a yau kabo bi ci wato a yau amfani ita in ji boyi wa wulu da gwalo lokacin ya gwaci wa a kici mai ji boya kici ji gun mai ji gyara ya bulu fe bibi ya ne wani zai lotun ya dini ne da nuga suna dini nu lotun ya ne na ji ne be sheik sai suna kila ila tubo adini ne lotun ya ne ga nigeria kwata wasu sun alita ci na ke dura so kula lokaci yau lashi lozo katun wazi katun wazi zagbai su bi da ba ta gasu dole rayuwa jinya ina wagan jina gáàgì wọn bẹ gbogbo zango gbogbo àgùsùn ló tún àlọ́fẹ́ yìí sí káàtún ọmọ olótún bẹ káàtún ọmọ tú àdínì sùn bẹ ábìkí wọn egi ó ṣe ya tẹ́lẹ̀ àtàkùn kọ́ láàtún àgá wọn ni mọ̀lúgi ó ṣe gbà ṣe makaranta yà á ṣe kò ánù zọ́nà wọn alájà níta fífún wọn yà ṣe jí káàkó za fífún wọn dole ọ̀gá kùkúta àdúrà bẹ tẹ́lẹ̀ sọkú ìbá àlọ́fẹ́ yìí sọ́ọ̀ṣì òjì não ìbẹ̀tún àlọ́fẹ́ yìí lọ́wọ́ ṣe tán gí ìlọ́bẹ̀tún gbòrò ṣe وشوال بشيطان دي نسالة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين